menene fa'idar soyayyarsa a wurina menene sakayyar amincin da ya yi min yaudara butulci ko kuma zalunci farida ya zanyi da raina kina da yadda zaki hafsa addu'a domin samun salama hafsa ina baki shawara amince da shi tun da ya ji ya gani. kenan. Allah ya shige mana gaba. Amin. ce tsara alaƙa ta somo kano kamar yadda addinin musulunci ya shar'atta mana mun zo neman matanmu sifin layi a wurin ekka hafsat haka to da farkon farawa dai na muku maraba da zuwa kuma na miƙa godiya ta ga maɗaukakin sarki da ya bani iko na gudanar da bincike na akan ɗanku tun kafin ku zo alal haƙiƙa ban same shi da laifin komai ba kusan in ce ba shi da matsala da wannan dalili ya sa ni alhaji musa na aminta da ɗanku ya nemi auren 'yata in allah ya bashi zan ba shi alhamdulillah alhamdulillah mu ma za mu biya da addinin musulunci jiran ɗan za mu biya dukkan kuɗaɗen da suka waje ba a gare mu kuma za mu biya sadaki kamar yadda shari'a musulunci ta addinin musulunci ya shar'anta mana sannan a sa ranar ɗaurin aure wannan tsari ya yi kyau alhamdulillah kuma da wannan nake mana fatan kai ne gaba ki insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu sake da mu zauna mu sa lokacin da ya kamata ya aura. Allah ya sa da shi. Mun gode malam Musa. Mun gode Allah sa da Allahu akbar. Allahu Ga na sani dole da bambanci da ake na da da na yanzu. Saboda yanzu na yi aure ina da mata mai ƙaunata. Haka ne sai fillahi kenan. Watan kai a kullum kana son ka rika sa mutum dariya, kana son ka rika ganin mutum cikin nishaɗi. Duk lokacin da kuma ka zo min da barkwanci, nakan kasance cikin natsuwa domin in saurari duk bayaninka. Idan kuma na gama sauraron ka, <laughs> sai in kasance cikin jin daɗi to na gode da kulawa mai kulawa sannan kuma na gode da soyayyar mai soyayya amma ka a a ofis yau na da wuri da ake sa na gaya miki dole a samu bambanci ta Allah ta ko ofis sai ina tsoron mutuwarka ba na son mutuwarka mutuwarka na nufin abubuwa da yawa a na tabbata idan hakan ya faru ba ni ba farin ciki walwala da nishadi har abada sun sallama wa ruhi na a maimakon haka sai dai in kasance kullum cikin kukan zuci ban ya za a yi in hana wannan abin da ka faruwa ba ba abin da zai faru da hafsa ba abin da zai faru da insha Allah to sai wallahi menene laifi na ba ki da wani laifi amma kawai abin da nake so ki daina bari waɗannan maganganu suna tasiri a zuciyarki ko da yaushe ki dinga fifita addu'a yawan ta addu'a da kuma salatin manzo sallallahu alaihi wasallam sai fa ba zan iya bacci ba don cike nake da fargaban idan na yi bacci zai iya zama sanadiyar fitarwa <coughs> gani nake idan na yi bacci zan iya farkawa in samu mummunan sakamako sai fa ina ji a jikina idan na yi baccin nan yana nufin rabuwa da kai ka koga in haka ne yin baccin baya da amfani kenan saboda zai raba ni da abin ƙaunata. Na gwammace in dawoma in zauna duk tsawon dare ina gadin ka. Ko da kuwa hakan na nufin wa jin daɗin da aka tanada domin hutu. Hafsa, babu abin da zai fara da ki koma ki kwanta ki huta. Babu wani abu Allah na tare da mu. Ba zan iya ba. Ina cin tsoro. wani abu zai iya faruwa kawai ka koma ka kwanta kan mu biyu babu haba hafsa wani daɗin bacci ne zan yi idan ke ba ki bacci ya ba babu yadda za a ce ni in kwanta ina jin wani daɗin bacci ba ke ba ke ai ɗanɗanon daɗin bacci shine kai da ma'aboci soyayya yanzu ya gane Allah ki kwanta Hafsa idan kika rike jakar nan na ja kin ja to yana nuna ba kya so in je ofis saboda baki yadda da ni da zan je samu mana abinci na san ni ba wai ban yadda da kai bane amma kawai ba na son kai ne kullum idan na ji baka kusa da ni sai in ga kamar ba za ka da ni sai in rika ganin kamar muna ba kwana kar ka bari mutuwa ta Hafsa zan dawo kuma ina so ki sani ba zan mutu ba har sai ranar da kwana na ya kare haka zalika ke ma ba za ki mutu ba har sai kwanan ki ya kare ta ya zan yi in tabbatar da haka bayan wasu wata. Yadda za ki samu tabbacin haka shine ki yadda da Allah, kuma ki yadda Allah zai bar mutane. Shi ke. Amma za ka dawo da wuri? Zan dawo da wuri. Allah ya kai ka lafiya ya kuma dawo da kai cikin amincin. su Sai kullahi ce da kura Allah. Alhamdulillah. Hafsa, Yaya batun waccan matsalar ji dai ba kowa. Yanzu saɓanin abubuwan da ya ta a wancan karo na ke Kamar yaya? Abu lokuta da yawa idan na kwanta zan yi bacci. Sai an rufe mafarkin an kashe sai fulai Sai na tashi kuma sai in da ranshi. Wasu lokuta kuma sai in ga yana dariya ko kuma murmushi yayin da aka zo za a kashe shi. so alhamdulillah wannan duk ƙarfin addu'a ne mu ci gaba da addu'a sosai kuma mu riƙe karatun alkur'ani in allah da babu wata matsala da za ta zo kuma ce tafi ƙarfinmu ki shiga ki kira hajiya ta zo su gaisa da sai Uh, business. Na fatan jama'a mutum. ina dan cikin na nake ina ganin ya kamata na ziyarci malam bature saboda bai kamata a ce kawai mun bar abin haka ba yana da kyau mu san me yake faruwa wannan yawan tashin hankalin naki sai karuwa yake ko yake gani to ni dai ba da abin da zan faɗa fata na karka mutu ba zan mutu ba insha Allah so Allah da zuwa an jima kaɗan zan shiga da jin gan shi amma dai da ni zaka je ko in za ki je ai ba matsala sai mu tafi tare zan je nan sai billahi mun yi da kai zai cewa zan yi istihara in kuma faɗi maka damuwar ku sannan mun yi da kai cewa ka zo da matarka domin ita ma in faɗi mata tata to alhamdulillahi na yi istihara kuma zan faɗi abin da na gani da izinin ubangiji yarinya mahaifiyarki tana raye kuma ba ita ke yin kisar ba kamar yadda kike zato mugayen aljanu ne ke yin amfani da shiga irin tata kuma su yi shiga cikin irin siffarta domin cikan burinsu da yake cike da mugun hali da rashin imani da mahaifi da mahaifi malam to yanzu ina mahaifiyata take gaskiya yanzu bani da amsan wannan tambaya kamar yaya mana ni dai kawai abin da na sani mahaifiyarki tana raye amma a cikin wani hali ma'ana cikin taɓin hankali wanda hakan ya samo asali daga, daga asirin da aka yi mata wanda ke ma hakan ya shafe ki wannan bace da abin kamar asiri aka mata sosai kuwa ai kasancewan aljanu a cikin lamarin kai kanka sai lahi din ka kasance mai yawan karatun alkur'ani ne da tuni sun kashe ka malam to wane ne yayi wannan asiri ba ni da amsan wannan tambayan a yanzu yanzu malam babban abu dai mai muhimmanci shine babu yadda za a ce ita hafsa ta samu lafiya mahaifiyarta ma ta samu lafiya duk irin wannan abubuwa su tafi hanya ɗaya ce wanda za a iya samun lafiyarsu ta yi ƙoƙarin haɗa fuska da mahaifiyanta ina ganin wannan shine makarin asirin nan wannan duka na samo su ne ta hanyar istiharar da na kai malam ita bata taba ganin mahaifiyarta ba ta haka zai yi bayan wannan hanyar ban san wata hanyar da malam Akan maganar malam. mai ta faɗa akan ta ce ba matsala don tana min bayani ma saboda addu'o'i da aka sa ake ta yi to shi yasa kika dinga samun saɓanin mafarki mafarkin da kike a da su wannan wata nasara ce so insha Allah ta ce da kamata ya waje can zamfar wajen malam ba wani abu in dai ka amince sai mu tafi tare mm. ba matsala sai mu je dama ko ka gani so ɗaya na taɓa zuwa zamfara tana dan taba hankali haka da aka kaɗe yanzu yanzu na suka yi accident eh gaskiya ni ce in duty babu wanda aka kame wannan yanayin na asibiti a'a wata doguwa tana na wata doguwa fara yanzu aka kaɗe gaskiya ba nan bane nurse a'a ai tunda ta ce ta ce on kuma ta ba wanda ba ta za a kawo wani nan tana duty ba ta sani kawai dai mu je dai mu ce dai mu gani mu ga yadda za mu babu inda ba mu duba ta ba na kasa gane matsayin irin wannan rayuwar nan a karo na farko na ga mahaifiyata da idona amma ta yi mun nisan da ba zan iya gane ta ba wannan shine lokacin da nake bukata kuma na tabbata duk inda take ita ba tana bukata na kusa da ita amma kin tabbata ita ce kika gani da idanki ita ce ummata na gani na santa sosai a kowane irin yanayi idan na ganta zan gane ta ba zan taɓa manta da fuskanta ba yadda ba zan taɓa manta da fuskar abbana ba to ba damuwa ki haƙuri kun kwantar da hankalinki gobe sai ku je asibitin a ci gaba da dudduba ko Allah zai sa ai dace Allah bai na gobe babu mai irin wannan sunan wato a takaice dai ba ta nan kenan ba ta nan gaskiya ba ta to yalla bai kana ganin babu wani taimako da za a iya mana wata shawara da za a ba mu yadda za mu ci gaba da nema to ba na tunanin shawara ta za ta amfani ka domin ban ma san ko za ka dauko tanta mata yanzu to ai daga nan ne zai gane babu wata da an kawo shine duk da accident shine don na duba lissin babu wannan sunan ba ko mu je wani asibiti ba yadda da mu je to shikenan 讲话领导。 an wallahi yanzu aka sanarwa a gidan rediyo aka ce wai an ganta tana um, asibitin daula. asibiti ma na na samu asibiti da wanka wallahi ta tana nan tare da wajen kwana uku tana cikin nan Umma, Umma, Umma! Ita ce kuwa? na tabbata ita ce. Alhamdulillah, alhamdulillah. Umma! kike kashe min mazaje ne amma laifin me na aikata miki a'a a'a hafsa ba lokacin da ya kamata ki wannan magana bane yanzu ina ganin ba yanzu ne lokacin waɗannan abubuwan ba tunda dai Allah ya sa ta dan samu kwari a jikinta ku yi haƙuri ku laba ku je gida halabban shi sai ku samu ko da addu'a ce a yi mata don matsalar ta ba ta nan ba ce gaskiya ne gaskiya ne to amma um, likita kana ganin kamar za ku iya sallama ta yanzu haka jikin nata ya yi eh bari mu duba mu gani inda yiwuwar hakan sai a yi ina zuwa umma umma kin ba ta rubutun nan ya eh, ba ta. To, dala ki dinga kula da mutum don malam ya ce inda ana bata akai akai to insha Allah za ta samu sauki hmm. ba da daɗiya ba wani abin da insha Allah wallahi ni ma na matsayin da ta warke eh, eh, kamata yi kuma mu dinga yawaita addu'a hmm. sallu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ke kenan <laughs> Ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Ashe za ki iya shagaltuwa da wannan duniyar da muke ciki a yanzu? <laughs> Ashe za ki iya zama kuwa a zalima ki cutar da abokin zamanki? Ka ina lillahi wa ina ilaihi raji'un. Hajiya. <laughs> me yasa kamannin fuskarki da halayyaki suka bambanta da zuciyarki <laughs> me yasa zumuncinki da zuciyarki da amincinki bai daidai da abin da ke cikin zuciyarki ba <laughs> lallai kin yi kyan dan maciji ke kin yi kyan dan maciji kuma wallahi ba zan iya zama da ke ba ni ba zan iya zama da ke ba haji yi hukuncin da ba zai mata daɗi ba. A ki bata, ki bari. Shin ita ta zalunta da ke? Ta cutar da rayuwarki? Yanzu ashe za ki iya cutar da ɗan adam. Ki sa wannan baiwa Allah ta bi duniya. Ki tura aljanu su dinga kisan kai. Ashe kira da zuciyar da za a iya kisan kai. billahi. <coughs> Ajiya larai. Ni ba zan iya zama da ki ba. na sauwake miki na miki saki uku hmm? ki kama banki bismillah Alhaji bai kamata a bata da ba haka ba. Abin da kaga ya same mu Alhaji. Kaddara ce Ubangiji ya sauka mana. Kar a bata haka. sai dai mu haɗu mu gode wa ubangiji tunda Allah ya dama mana da ki kuma kin samu lafiya da Allah ku